أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna mana barka da sake haɗuwa a shirin alkitabu wa sunna wanda ke gudana karkashin jagorancin ƙungiyar Muhammad Sanusi Fans Charity Foundation na biyu a reshen jihar Legas, a yau ranar Juma'a 12 ga watan 11 shekara ta 2021 wanda ya daidai da 7 ga watan 4 shekara ta 1443 hijiriya mu na yau kuma shine gaskiya da riƙon amana da kuma wato iya bakinka insha Allahu za ku ji cikakken bayani mun shiga cikin shirin assalamu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina mana barka da haduwa a wannan shiri na mana alkitabu wa sunna wanda yake gudana karkashin jagorancin halifa muhammad sanusi na biyu wato kuma karkashin uh, muhammad sanusi fans charity foundation reshen jihar lagos uh, a kowace juma'a yau insha Allah za mu ci gaba da gudanar da wannan shiri kamar yadda muka saba a ni mai magana abu sibawa ibrahim musa alkisa'i kuma a tare da ni akwai babban malaminmu malam wato halifa muqaddam kuma mai anguwa na kwakwa uku a shek gwagulori gwagulori afwan hmm. gwagulori muna muku barka da kasancewa a tare da mu a yau insha Allah mu na yau shine <clears throat> gaskiya da rukun amana da kuma wato iya bakinka ayoyi sun tabbata ƙur'ani gurare da yawa sannan hadisai sun tabbata ingantattu da duk suke jan hankalinmu zuwa ga kasancewarmu mu kasance masu gaskiya sannan kuma mu kasance masu roko da amana sannan kuma mu iya bakinmu a duk inda muka tsinci kawunanmu da farko akan gaskiya ita dai ma'anar gaskiya shine mutabakatul waƙe wato duk abinda za ka yi ko za ka faɗa ko za ka aikata ya dace da abin da yake gaskiya ne abin da yake ya auku ba saɓanin abin da yake ya auku ba ko kuma abin da ake da tabbas a kai gaskiya alama ce da ake bambance mai imani da wanda ba shi da imani da ita shi yasa a suratu muhammad allah subhanahu wa ta'ala ya wato yi bayanin muminai da kafirai sai ya ce su kafirai ko kuma munafukai da sun gaskata Allah wato da Allah ya saka musu da Allah ya tabbatar da su falau sadakullah lakana khairan lahum da ya kasance alkhairi a tare da su an taɓa zuwa yaƙi wani mutumi ya zo ya musulunta ba da daɗewa ba daga baya sai aka raba ganimar yaƙi aka ce aka yi masa sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a dawo da wannan kayan cewa shi bai bi annabi don wannan ba ya bi shi ne sallallahu alaihi wasallam dan a je yaki a soke shi a nan ya nuna ya yi shahada ya samu aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ko da gaske yake in ya gaskata Allah Allah zai gaskata shi ba daɗe ba ko aka sake zuwa yaƙi aka je aka kaca kaca kuma aka harbe shi daidai inda ya nuna da kibiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya gaskata Allah Allah ya gaskata shi gaskiya tana da amfani a rayuwa tana da amfani kuma bayan mutuwa ma ya tabbata a Qur'ani muna da ƙisa mutum uku da suke suratu tauba aya ta ɗari da goma sha biyu inda Allah ya koro mana labarin su laqad nabi'u ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina taba'u fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim sai ce wa ala thalathati alladhina kullif, to har zuwa ƙarshen ayar sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya su waɗannan mutane guda uku wanda Ka'ab bin Malik shine mafi karanci shekaru a cikinsu wato sun kasance yakin tabuka ne a yakin ba su samu zuwa ba amma kuma ba su da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'ance da zai hana su zuwa to mutane da yawa munafukai sun ta zuwa suna ba da uzuri uzurin kuma na ƙarya na sallallahu alaihi wasallam yana ta musu uzuri su ko da suka zo Kab bin Malik a hadisi ya ce shi ya iya magana zai iya faɗin da abin da zai faɗa kuma a yadda da shi to amma yana tsoron ya yi magana yanzu wahayi ya zo ya fallasa shi hmm. sai ya zaɓi ya yi gaskiya da ya koro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma haza fakat sadaka amma wannan ya faɗi gaskiya to amma ya tashi ya tafi sai yanda Allah ya yi da shi in aya ta sauka ta yi bayani suka kwana goma ishirin talatin arba'in na sallallahu alaihi wasallam ce a yanke alaka da su a daina musu magana a daina siya da siyarwa aka ƙara musu kwana goma hamsin ba wanda ke musu magana har ya kece katanga ya je ya shiga gurin wani dan uwansa wannan dan uwan nan bai mai komai ba bai mai magana ba haka idan sai ya cika da kwalla ce baka san na san Allah da manzansa ba yace Allah da manzansa kadai ne suka sani haka ya dawo ya fito haka ce matansu su kasu kusance su haka dai suka wahala a yana wannan yanayin sojojin rome suka kame takardan gayyata suka ce mun ji annabinka ya watsar da kai ka zo mu mu baka kaza kaza kaza ya ce wannan bala'in ma ya wancan da nake ciki hmm. ya ɗau takardar ya sa a murhu ya kona ta to duk dai wannan jarabawan bayan ta tabbata sai ga aya ta sauka laqad Allahu ala nabi ya ce tufafin shi ɗaya ne tal amma wanda ya kame bisharan sai dai mai kyautan tufafin hmm. saboda murna wani tufafin ya ara ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi to ya ce tun daga ranan abinda Allah ya mai cewa alkawari ba zai sake yin ƙarya ba wato ya tuba kuma tuba karɓaɓɓiya shi sa Allah ya kira masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya gaskiya tana sa mutum ya samu matsayi mafi ƙololuwa in kai ba annabi ba ne to siddiƙi shine ƙarshen matsayi mm. gaskiya shi yasa wato a wannan al'umma muke da abubakar a siddiq da aisha isa siddiqa matar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine karshen matsayi daga nan sai annabta a lokacin annabi isa maryam ita ce siddiqa mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa to waɗannan suna nuna mana falalar gaskiya a ƙarshe ranar lahira gaskiya na jibintar mai yinta shi sa Allah ya faɗa aya ta 119 suratul ma'ida ya ce ƙalallahu haɗa yau mu yanfa da ƙuhu yau ita ce ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su a nan imani wato imanin mai imani zai amfane shi saboda ya gasgata Allah to a ranar wannan gaskiya za ta yi amfani a gare su so saboda haka a cikin mu'amalolinmu <clears throat> mu'amalan aboki da aboki miji da mata ɗa da ubansa yaro da mai gida sarki da fadawansa sannan kuma wato gurin zamantakewa malami da ɗalibi mu zama masu gaskiya kada mu yaudari juna a ƙungiyoyinmu ne a tarayyarmu ne kada mu bayyana gaskiya amma alhali a ranmu muna ɓoye wani abin da ba wannan ba ɗabi'a ba ce ta mai imani ba ɗabi'a ba ce ta musulmi na kirki mu nisanci duka waɗannan su suke ɓata tsarin zamantakewa mu su suke sa wani lokacin ba ma samun ci gaba yadda ya kamata shi sa muna kallon wato kishiyoyinmu kafirai mm. da kuma wasu yarurrukan za mu ga sun fi mu ci gaba irin waɗannan abubuwan me yasa saboda suna yin abubuwan su ne da gaske da kishi amma mu al'umma hausa mazauna arewa musamman muna baya baya da irin wannan me jawo ba addini kaɗai ba mu'amala yana da mahimmanci shi sa ibn al-qayyim yake cewa wanda ya fika mu'amala ya fika addini wato mu'amala tana da matukar mahimmanci sai game da rukun amana a takaice ita amana shine kamar asiri na mutum wato sirri na mutum ko kuma wani abu da aka baka ka ajiye to ka rike shi da kyau to wannan kuma an ja hankalin mu shi ma a Qur'ani ayoyi da yawa cewa mu yi mu kasance masu haka a suratul nahl Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hmm. hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna in ma ifa kumbe. wato Allah ya umarce ku da ku mai da amana ga ma'abotansu hmm. wanda suka cancanta wanda suka dace shi yasa na daga alamar tashin kiyama a ba da amana ga wanda ba shi ya dace ba a ɗau lamarin jagorancin mutane a ba wanda ba shi ya cancanta ba a ɗauki malanta a ba wanda ba malami ba ne a ɗau marayu a ba wanda ba shi ya dace ba ko a mutu a barwa wani marayu ya cinye kuɗin ko kuma malamin da bai dace ba a ba shi koyarwa ya ƙara dilmiyar da su to duk wannan tozarta amana ne to yana da kyau mu kiyaye amanan junanmu amanan ta dukiya ce amanan ta magana ce amanan ta wani mu'amala ne kowanne mu kiyaye wahfazu aimanakum mm. sannan Allah ya ce wato kada ku kasance bayan kun yi alkawari idan kama alkawari ka in an baka amana alkawari ne kai da wanda ya baka din to kada ka tozarta wannan amana din tozartawa na daga cikin shi ma alamar munafunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam safo guda hudu hadisi to ayoyin munafukai hudu ne daga ciki wa idza atumina khana hmm. idan aka amince mai sai ya ha'inci to duk wanda ya ha'inci ya sani ba shi da wato imani sai na ƙarshe kuma shine wato kiyaye baki kame baki mutum ya iya bakinsa ba koyaushe ake surutu ba sannan ita kanta magana akwai inda ya dace a yi akwai kuma lokacin da ya dace ka yi ko da a inda ya dace din ne to mutum ya san da wannan shi yasa Allah ya faɗa mana a Qur'ani ya ayyuhal na amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum ya ku masu imani ku kiyaye kawunanku kawunanku ya kunshi hadda bakinka ka iya bakinka ka kare shi ka faɗi alkhairi ko kai shiru kamar yadda yake a hadisi wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to ya faɗi alkhairi ko ya kame bakinsa ya shiru in ka san ba alkhairi bane gara kai shiru amma baki za a ma tambaya akai kamar yadda za a ma tambaya akan hannu kafofi da sauransu da zuciya inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula dukkan su za a mana tambaya to in dai za a ma tambaya to ya zama wajibi ka kiyaye bakinka daga abin da bai dace ba kamar yadda mai ahalar ya ce hmm. wato wa yajibu alai hifzu lisanihi wato wajibi na kan sai kiyaye harcensa anil ilfasha iwal munkar wal kalamil qabihi wa imanit talak da sauransu dai to wannan dole mu kiyaye bakinmu sirri an baka ka kiyaye sannan magana da za ka fara ta zama alkhairi kada ta zama wato ta sharri duka waɗannan suna da alaka da mu'amalolinmu ba mu faɗa kawai ba ba tare da mun yi aiki da su ba mu kanmu mu fara wa kanmu wa'azi sannan sauran 'yan uwa da suke sauraron mu su ma ya tabbata a tattare da su domin muka yi duka wannan shine za mu gudu tare mu tsira tare muna fatan Allah ya sa mu dace mm. ah, alaifa ah, alhamdulillah alhamdulillah wahid al-ahad samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وبعد أحييكم بتهية الإسلام وهي تهية أهل الجنة في الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام آه الحمد لله dukkan godiya ya tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai kowa mai komai wanda ya sake yarda cikin ikonsa muka kasance a wannan bagire ba don komai ba sai ci gaba da ainihin wato jawo hankulanmu ga baki ɗaya a bisa bin umarnin Allah da umarnin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ci gaba da wannan shiri tamu mai albarka mai suna kitabu sunna wanda yan uwa yanzu dai kuka gama jin ayoyi da hadisai dama shi sa ko da yaushe a cikin mukaddama na ake yawan ji nake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa yuha shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka ji daga gare shi to wahayi ne baya yin zancen san rai hmm. to shi sa da ku lura a cikin wannan shiri namu na kitabu was sunna zaka ga idan malam yana tarjama ayan qur'ani zaka ga hadisai suna shigowa haka nima kazalik idan ina tarjama hadisai sai ka ga ayoyin suna zuwa hmm. eh, saboda abun haka yake hmm. eh, insha Allah ni din a cikin karatukan da za yi yau din akwai hadisai da suke magana akan mahimmancin kasancewa ka yi gaskiya da kuma irin alhairan da zai jawo maka mu bari mu shiga cikin karatu kai ɗaya insha Allah qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce alaikum bis sidq annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina umurtanku da yin gaskiya fa innahu babun min abwabil janna domin shi yin gaskiya kofa ne daga cikin ƙofofin gidan aljanna wa iyakun wal kaziba kuma na hane ku da yin ƙarya fa innahu babun min abwabun nar domin ta ƙarya kofa ce daga cikin ƙofofin gidan wuta to kaga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara jawo hankalinmu ne mu sani gaskiya fa ɗaya ne daga cikin ƙofofin gidan aljanna haka ƙarya ɗaya ne daga cikin ƙofofin gidan wuta to yanzu duk mai hankali da tunani da mai ƙoƙarin bin umarnin Allah ya kamata ya san me yake ciki duk akwai hadisai da suke ainihin taksisin wannan hadisi wanda na sallallahu alaihi yake mana bayani mu riƙe gaskiya mu riƙe gaskiya domin gaskiya zai tafiyar da mu ya nuna mana hanya na alkhairi kuma wannan hanyar ta kai mu har zuwa ga shiga aljanna ya ce mu guje karya mu guje karya domin ƙarya zai ja mu ya kai mu hanya mara kyau ƙarshen dai ya kai mu har wuta wannan hadisan da suke taksisin wannan hadisi kenan game da gaskiya shi yasa idan mutum ya rike gaskiya ka lura za ka ga lamarin sama daban ne akwai wani bawan Allah da yake aka ba shi ainihin amanan wani gida ya kula da wannan gida yana gadi kenan to yana kula da addini daidai gwargwado manistara mai gidan nashi yana lura da gaskiyarsa da amanarsa ya jarraba shi ta hanya daban-daban don wata rana ma don shi mai gidan nashi ba musulmi ba ne wata rana ya kira shi je so giya ya ce a mu fa addinin nan namu ba a san mu dinga shiga irin wannan sha'anin shi yasa ni aikin da ka ɗauke ni kawai in kula da buɗa maka get ka fita da kuma ɗan wasu aike-aike wanda dai bai shafi wannan ba amma wannan kan ba zan yi ba mai gidan ya mai kurarin kamar zai iya sallaman shi ma ya ce ai ba wani abu Allah da ya ban wannan aikin shi zai sake ban wani aiki kaga ya mai wa'azi hmm. sai ya rabu da shi wani lokaci ya sake tura shi akwai wata da take bugo mai waya bi ma'ana dai a je a ɗauko ta aikata aikin alfasha wanda Allah ya ce ma kar ma a kusanta wala taɓa rabu zina ba ko kusa da zinan ma kar a zo ƙur'ani yake gaya mana sai ga shi ya tura shi ya ce nan ma fa wannan ba aikin mu bane to karshe sakamakon kiyayewa da kuma yin gaskiya da riƙon amana alkhairin da ya ja masa mai yawa ne kuma shi mai gidan nashi shi ya kai shi ya kai labarinsa a gurin aikinsu babba ne a gurin aikin sai gashi an kira wani mitin na manya-manya ana son akwai wani guri da aka ajiye gidan kuɗi ne ana so a samu mai gaskiya da amana wanda zai iya rike wannan gurin aka ce a cikin kuwa yake da wani mai gaskiya ce gaskiya shi yana da wani yaro akwai gaskiya ga amana ga kuma kula da addini saboda haka wannan zan iya rabuwa da shi in kawo shi nan don a kula da wannan gurin kuɗi ne haka kuma Allah zai kawo min wani aka ce to ya kawo shi ƙarshe a kamfanin suka ba shi guri da ya zo da iyalinsa da komai kawai dinga kula da wannan gidan kuɗin haka me ya jawo masa gaskiya da amana da kuma ainihin jajircewa a cikin addini ina ka fito zai je sha'anin Allah ina ka fito sha'anin Allah ibada baya wasa da ita to saboda haka idan mutum ya rika gaskiya tana buɗe mai ƙofofi na alkhairi wanda za ta kai shi har zuwa gidan aljanna wanda ko yarki ɗayan saɓaninsa wato ƙarya to za ta kai shi har zuwa ga wuta wai ya zubilla saboda haka wannan hadisi ya nuna mana matsayin a dinga kula da gaskiya akwai wani bawan Allah da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah ni gashi ina son addinin nan naka amma ni na kasance ina shan giya ina zina ina sata kuma ina karya ba na faɗin gaskiya ne kasan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mai wata hikima yace masa kaga kuwa da za ka min alkawarin ɗaya ka daina wannan guda ɗayan ka daina ƙarya sai ce a duk kawai na baban da nake yi idan na daina ƙarya kawai shi kenan annabi ya ce eh kai dai kai min alƙawarin ba za ka yi ƙarya ba ya ce to shi koya ba zai yi ƙarya ba eh sai ga shi ko me zai yi sai ya bincika ya gani saboda ya alƙawari da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shin karya ba zai fito ba ya zo ya kawo giya zai sha ya tunanin in ya sha zai fita daga cikin hayyacinsa kuma za a zo a tambaye shi daga baya ya zo ya yi karya ko kuma a cikin giyan ma ya je ya faɗa wasu maganganu na karya. kawai sai ya bar giyan nan ya kawo mace zai zina da ta gaga daga farko ma kamun a samu ai zinan ma sai an yi ƙarya da sauransu nan ma dai ya bar zinan haka sata ya yi tunanin gashi nan ya zo successfully zai ɗauka abin amma kuma yana tunanin in ya je sayarwa zai ce nashi ne kuma ba nashi bane ya yi karya kuma ya yi alkawari da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a takaice dai ya bar wa'annan abubuwa da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai murmushi yake yi ya ce na zo da cututtuka da yawa ka bani magani ɗaya duk tawar kamun da su sallallahu alaihi wasallam saboda haka gaskiya tana tafiyar da mutum har zuwa gidan aljanna eh wannan shine nasihar mu ta yau kuma hadisi na gaba da zamu bayani shine game da zalunci wanda ustazi ya kawo hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana ayoyin munafiki guda uku ne idan ya zance sai ya karya idan aka yi alkawari da shi sai ya saba idan kuma aka amince masa sai ya ha'inci to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulma domin shi zalunci zulumatun yawmal qiyamati duhu ne ranar tashin alkiyama maimakon ka rike karanta alkur'ani ko sauraron karatun alkur'ani wanda zai zame maka haske ranar tashin alkiyama sai kuma ka zo ka riƙi saɓaninsa dan akwai hadisin da makaranta a baya yana cewa mana manistama ila ayatin min kitabillahi duk wanda ya saurari wata aya daga cikin littafin ubangiji kutubat lahu hasanatan mudafatan za a rubuta masa lada kyakkyawa a ruban rubanyawa sauraro kenan wa man talaha wanda kuma ya karanta ta kanat lahu nuran yawmal qiyamati za ta kasance mishi haske ranar tashin alkiyama to yanzu sai mutum ya zo ya kama zalunci wanda za ta zama mata za zama mishi duhu ranar tashin alkiyama to lallai wannan yana nuna mana mu kiyayen zalunci in an baka amanan abu ka rike ba za mu yi koyi da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wanda ya kama ya zo asira guri daban-daban hatta kafiran ma suna mai lakabi da al'amin sabida riƙon amanansa yadda ka bashi zai baka kuma yanzu ana wani abu a rikon amanan da ba haka ake ba a daidai mutum zai iya baka kuɗi dubu ɗari ɗan dubu dubu ka je ka yi ta tattaɓa ka yi ta sha'aninka lokacin da zai zo ya ka zo ka haɗa dai ka kawo a nan ma akwai halaman tabbaya ba haka ake bukata da kai ba yanda ya bari dubu dubun nan ka ajiye shi dai inda izininsa ko shek sai inda izininsa saboda haka a kula akwai rauni akwai musibu akwai abubuwa da suke faruwa da mai cin amana gashi kuma ƙarshe kuma ran tashin alkiyama ya shiga cikin duhu yana hango wasu bayan Allah can suna cikin haske masu karanta alkur'ani hmm. masu sauraron karatun alkur'ani yana so ya yi hanzari ya kamo su ba zai kamo su ba sai a ce masa ai ba a nan ake nemo hasken ba hmm. ai tun a duniya ne ka bar hasken a can don haka yan uwa mu kiyaye zalunci mu rike gaskiya hadisin da zan rufe da shi shine wanda ana masa kirari da 3 in 1 hmm. eh wa qala aidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama ranar karshe hmm. falyu'zi jarahu fala fala yuzi fala yuzi zara'u wato kar ya cutar da makwabcinsa hmm. wa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir kuma aidan duk wanda ya sake imani da Allah da ranar tashin alkiyama falyakrim fahu, to ya girmama bakonsa aidan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut wannan hadisai guda uku suna nuna mana in ka imani da Allah da ranar ƙarshe to karka cutar da makwabcinka fala yu'zi jarahu karka cutar da makwabcinka to yanzu abubuwan da ake kenan makwabci har ma ya taimake ka ya ce kana wani abu yan bai jin daɗi ai ya taimake ka ne amma sai ka ga an fusata ya zama faɗa maimakon da ya faɗa ka yi godiya ka gyara to karka cutar da makwabcinka in dai ka yi imani da Allah da ranar tashin alƙiyama na biyu ka girmama baƙonka faman kana yumin billahi wal yawmil akhir falyakrim fahu in baƙo ya zo maka ka girmama shi baka sani ba la'alla wannan baƙo Allah mai iko ne kuma mai yin abin da ya so ne yana iya turo mala'ika ya zo a siffan mutum ya jarrabe ka ka girmama shi kuma akwai hadisin da yake taksisin cewa baƙo yana zuwa ne da arzikinsa kuma in zai tafiya tafiya da gafara ka gani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙara jan kunnen mu anan abu na ƙarshe wanda daga cikin wannan hadisi shine game da riƙe baki eh, ka iya bakinka da gara ka saki baki kai ta surutu kai ta ƙarya kai ta wasu abubuwa kai ta haɗe-haɗe ina ji wancan satin hadisin da na ja kenan game da cin nama cin naman ɗan uwanka yi da mutum na biya ya jan kunne a wannan to me ya jawo ka ƙi ka rufe bakinka in an zo ma da abu baka sani ba ce ban sani ba kai shiru in kuma za ka furta to ka furta alkhairi ko kai shiru in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda waɗanda sakamakon rashin rike bakinsu suka afka cikin bala'e-bala'e babu wanda ya san adadin su sai Allah kaga kin bin umarnin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da zaran kaji ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to ka riƙi abin bil haƙƙi da gaskiya eh saboda haka da wannan hadisi wayannan hadisai da makaranto karanto wanda yake mana nuni da gaskiya da kuma ainihin mu guje zalunci wato mu riƙe amana kenan sa'an nan kuma da wayannan hadisai guda uku da suke mana nuni da karka cutar da makwabcinka sa'an nan ka girmama baƙonka dan hausa ma suna cewa baƙonka annabinka in baƙo ya zo ka yi iya gwargwado abin da kake da shi ka karɓe shi kai ma fa za ka yi tafiya ka je wani guri kuma kamata yin tidan yadda kai haka kai ma za a ma ah. eh haka kuma ka kiyaye lafazanka eh akwai waɗanda baki ya ja musu ka afka da yawa akwai wanda na gani budurwa ce ta zo gurin shi tana son shi ita kuma tana zaune gurin kakarta ce ya fito ta fito ta ganshi ta ce kai me za a yi da kai ta tafi kamun ta tafi sai ce ni kika ma haka za gani ka gani da me kun da ta faɗa wannan ya tafi abin shi kawai sai ce za gani ta shiga gida ta gaya wa kakanta ta ce dan gidan wani wani ne ya zo na ce mishi ni ba ni da shi ya ce wai zan gani kakar ta ce ba abin da za ki gani sai alkhairi amma da yake ya furta don ana son mu dinga akwai ilimi a cikin maganar annabi sallallahu alaihi da ya ce mu dinga fitta alkhairi saboda akwai mala'iku a tattare da mu masu cewa amin ka da ya furta wannan sai suka ce amin ya dace cikin dare yarinyar nan ba ta yi bacci ba kakanta da aka taso aka zo aka buga gidansu aka ce dama ana eh, su kaza ne su suna da kambun baka suna da kaza da kaza su kaza ne wa ya jawo bakin shi ka gani shi sa akwai duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ilimai a ciki masu ɗumbin yawa kai dai ko iya wanda Allah ya sanar da kai kawai amma inda ya ce mu rike bakin mu mu iya bakin mu nan akwai ilimai a ciki in kana faɗin alkhairai mu alaikum amin nan suna amin akwai fa sirrin in ana addu'a ma kawai kama ka tuna da wani ɗan wanka ce Allah ka mishi kaza Allah kai ma Allah ya tashi wani mala'ika yana ce kai ma ya maka haka to idan ka zauna kana mai eh, kana faɗin bakinka baka rike bakinka ba kana faɗin wasu abu kai ma haka din ne zai faru da kai kai ma haka din kai ma haka din haka mala'ika zai dinga faɗi saboda haka ba zan tsawaita ba da wannan ah, karatuttuka da muka kawo a ƙarƙashin wannan ah, shiri kuma a ƙarƙashin jagorancin ah, Eh, ciyaman ɗinmu mai albarka kuma sallaman agege eh, bi ma'ana eh, alhaji salihu abdullahi kuma pa a fadin sarki ta musamman allah ya kara masa lafiya duk wayannan program da kuke gani duka karkashin jagorancin su ne da kokarin su ne kuma mai martaba sarkinmu na agege eh wanda shi ne babba a cikin wannan tafiya to allah ya kara masa lafiya da sauran majalisansa duka duk wanda suke ba da tallafi a cikin wannan tafiya kamar su ainihin alhaji tofa madakin kudu hakimin kudu da kuma su ainihin wanda yanzu kaga garin addu'o'in da muke musu ya zama gamji hmm. eh alhaji usaini kenan can angon daji dami angon daji ne to da ire-iren su wanda lokaci ba zai ba mu daman mu kira su ba kamar su alhaji kabiru mai singa hmm. da sauransu akwai kuma su su alhaji bashir faki hmm. eh, wanda wanda wanda wanda yanzu shine shatiman mu na agege eh kuma ga manya-manyan mu nan su alhaji ali can zango ah, to duk da su dan iya eh, da su kuma magatakarda duka dai majalisa Allah ya musu albarka ga baki daya eh, Allah ya kara arzikin su a nan zan bar shak ya rufe mana da sauran ababen da ya dace muke kaddamarwa insha Allah kada mu manta kasancewar yau ranar juma'a da ladubban juma'a mm-hmm. na karatun suratul kafi da kuma yawan yi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam salati mm-hmm. sannan muna tunatar da 'yan uwa karatuttukan da suke gudanuwa a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka na daga shi halifa da kansa karatunsa da yake gabatarwa duk ranar lahadi hudu da kwata na littafin madarijus salikin baina manazili ya na budo ya na stayin insha Allah za a same shi a shafuffukanmu na sadarwa instagram facebook da sauransu youtube duka muna da tashoshi kuma ana iya bin mu a follow din mu a like din mu insha Allah mm. duka social media Muhammad Sanusi Fans Charity Foundation Lagos mm. da kuma Muhammad Sanusi Fans Leadership tsare-tsaren mu dai duk suna na a social media insha Allah ga wanda ke bin mu suna iya samun duka waɗannan karatutuka a can telegram ma za su samu audios insha Allah muna fatan dukkan abubuwan da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada a kai kuskure kuma idan an ji dama mu ƙananan almajirai ne a yi mana afuwa kuma a tuntuɓe mu don gyara mana haka kuma zuciyarmu aka buɗe take da karɓan gyara insha Allah muna roƙon Allah ya datar da mu baki ɗaya ya ƙara mana hikima da basira ya kuma ƙara haɗa kanmu ya ƙara mana amana da mu zama masu gaskiya ya kare mu daga zalunci da kuma rashin wato jituwa da juna sarkin mu na jeji Allah ya ƙara masa lafiya mashawartansa na gari Allah ya ƙara ƙarfafa su sannan kuma wato shatima muna fatan Allah ya dafa masa sannan kuma auren shi da mm. zai insha Allah muna amfani da wannan damar mm. mu sanar da yan uwa cewa lahadi mai zuwa insha Allah mm. za a auren ɗaya daga cikin shi babban memba namu kenan wato a shatima agege insha Allah a masallacin mu na Abbasiya eh, sannan kuma Halifa Muhammad Sanusi shi ma Allah ya kara masa lafiya da hangen nesa da basira da kuma ci gaba da yi wa musulunci hidima. Amin. shaman ɗinmu na lagos ba za mu manta da shi ba mm. malam abdullahi salihu mm. allah ya ƙara masa hikima da basira da kuma wato dabara ta jagoranci muna roƙon allah ya taimaki musulmi baki ɗaya ya haɗa kanmu da kuma kare mu daga rarrabuwa ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين